بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين ناركم الله سبحانه وتعالى دي كرب أمنا كاوا وأن أيكم من الخير ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai Allah subhanahu wa ta'ala ya mu alhamis sha biyu ga watan zulqa'ada na shekara ta 1436 hijiriya wanda ta yi daidai da 27 ga watan 8 na shekara ta 2015 miladiya a inda muke karanta wannan littafi a ka'idu shi'ati al-imamiyya al-ithnai ashariya ko kuma a ka'idu shi'a al-ithnai al za mu tashi a ta'aliki ko jiya mun karanta irin ƙur'anin da suka ce suratul walaya wilaya wato sura ta shugabancin sayidina ali da wasicin da aka masa wanda aka zare surar gaba ɗaya cikin alkur'ani to mun karanta dai yadda ayoyin nasu suke dai maganganun nasu suke idan kuka lura sai su gutsuro ayan ƙur'ani kaɗan sai su jona to da ka karanta na ƙur'ani ne ka ji kawai ka samu natsuwa ma to at ta'aliq wato shine comment wato ƙarin bayani mawallafi wannan littafi ya ce ma hadhihi kalimat waɗanne irin kalmomi ne waɗannan almulaffaka wato wanda aka mummurɗa su talfiƙar radi'an mummunan murɗawa min ba'adi alfadil ƙur'anil karim waɗansu sai a ɗauko lafuza na alkur'ani mai girma a jona wa mawdu'uha da kuma huwa duk abin da suke nufi huwa al'amuru a ƙabba duk abin da ya dame su shine al'amarin da ya wato matsa musu ya dami wato manya-manyan shaihunan shi'a wa huwa khallu kitaballahi min dalalatihim sai suka bar littafin Allah subhanahu wa ta'ala daga batansu walidha fahiya tazkuru mas'alatal wasiyya suna ambaton wato al'amarin da suke gani baya cikin littafin Allah shine matsalan alwasiyatu li aliyin radiyallahu anhu bil imama shine wasiyan da aka yi wa sayyidina ali da shugabanci wa takfiru sahabati da kuma kafurta dukkan sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yarda da su li isyanihimul wasi wato saboda wai saba ma wannan wasiyar da aka yi wa sadaqa Allahul azim idh yaqul mai littafi yace Allah ubangiji ya yi gaskiya a yayin da yace kul ka gaya ma mutanen duniya ya Muhammad su yan shi'a tunda sun zo yanzu la inistama'atil insu waljinnu, da mutane gaba ɗaya za su haɗu waljinnu da aljanu ala an ya atu bi misli hadha alqur'ani Akan su ƙirƙiro ko kuma su kawo irin wannan ƙur'ani Allah ce har abadan abada la ya atuna bi mislihi ba za su zo da kwatankwacin alƙur'ani ba walau kana ba'aduhum li ba'adin zahira ko da shashin su suna taimaka wa shashi suna karfafa shashi ba za su iya ba wannan aya ita ce ta 88 a suratul isra to Allah tun kafin a yi shi'a da malamansu Allah maɗaukakin sarki ya yi challenging ɗinsu larabawa ƙwararru a larabci ma wanda aka saukar da ƙur'anin ma a su Allah ya neme su su kaɗai su kawo irin shi suka kasa Allah ce to su nemi taimakon aljanu mana su haɗa kai da aljanu su taimaka musu Allah ce har abada la ya atuna bi mislihi ba za su kawo kwatankwacin wannan alkur'ani ba ko da shashin su zai karfafa shashi a yi ta mitin babu har yau to kwanan nan ne za a ce an kawo wani larabci menene zamanin dama da kwarewar larabci ma ya wuce lokacin da ake challenging asalin masu wasa da harcin larabcin sun kasa sai yanzu wani da ma ba zai ma iya larabcin ba za ka samu wai shine zai ce wai ya abun nan ya kirkiro waɗansu surori wa min habari da ku ji daga kirkire kirkirensu da suka yi akwai maftarahul kulainiyu wanda kulainiyunsu ya kirkiro wai an jabir ya karɓo hadisi daga jabir irin hadisansu fa ce kala wai jabirun ya ce nazala jibrilu alaihi salam jibrilu ga yanda ya saukar da hazihil ayati ala muhammad wato wannan ayan da jibrilu ya saukar wa annabi muhammad da za mu karanta yanzu asalin ayan in ji shi hakaza ga yanda take mun sa a suratul bakara wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi suratin min mislihi sai suka ce to asalin yanda ayan take wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fi aliyin wai in kuna shakkan abinda muka saukarwa bawan mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi game da shugabancin sayyidina Ali to fa'atu bi suratin min mithlihi ku kawo ta sura makamanciyarta Fotaya ma za a yi yawa to ku kawo wata sura makamanciyarta ku kunci abin da aka saukar wa ali na shugabanci kuma kunci a kawo sura makamanciyarta za ka ga a hankalce ma bai ma yi ba joni bai yi ba domin Allah yana challenging kafirai in suna shakkan wannan ƙur'anin cewa ba daga Allah ba ne. larabcin muhammadu ne su kawo sura mana irin wanda muhammadu ya kawo ta ya za a yi suna laraba a muhammadu ya ka abin da ya gagari larabawa in dai shi ya tsara su kawo mana to kun kunce wani kuna shattan abin da muka saukar wa annabi muhammadu game da sayidina ali to kuma kun ce ku kawo sura irinta kuma ku gane ba nauci kali a hankalce dai abun ma bai yi ba guda ba ma jin larabcin ma fassarar ma da aka fassara sai kaji bata ma zauna bane kawai to to kuma fi ali waftara ya sake kirkiro wata ƙaryar ya ce an abi ja'afar alaihi salam haka hakaza nazalat hadhihi aya wannan ayan mun san walau annahum fa'alu ma yu'azuna lakana khairan lahum ko to yi suka ce walau annahum da mutane za su aikata su bi abinda ake musu wa'azi da shi din nan to da ya fi musu alheri to yi suka ce wai fi aliyin walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi da mutane sun aiwatar da abinda ake musu wa'azi game da sayyidina ali to da ya fi musu alheri wani wa'azi aka mana game da sayyidina ali ina fata an gane mu ai wa'azin da ake mana mu bi Allah kar mu yi shirka da shi ne da mun bi abin da Allah ya saukar mana na mu bi shi mu ji tsoron shi da ya fi mana alheri akan mu sake Allah mu kama firme to komai idan aka yi bistik din shi akan sayyidina ali to ina asalin tauhidin menene shi haƙƙin Allah da za a nema da gare shi waftara ya sake kirkiro wata kirkirar ya ce an karwa hadisi daga abi abdullahi alaihi salam fi ƙaunin lahi azza wa jalla a inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa mun san can wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan duk wanda yawa Allah da manzansa biyayya ya rabauta rabo mai girma gobe kiyama ko ba haka ba amma sai su suka ƙara wa man yuti illaha wa rasulahu wai wanda yawa Allah da manzansa biyayya fi wilayati aliyin wajen shugabancin aliyu wa wilayatul a'immati min ba'dihi da shugabancin limamansa da za su zo bayan sayidina ali to faƙar faza fauzar aziman ya yi rabauta rabo mai girman gaske sai ka ji ma salsalan ayan da zaƙin ayan da gardinta ma babu da aka ƙara wannan sai ka ji wani irin gargada saboda maganan mutum taban maganan Allah kwata-kwata ta yi nesa da maganan mai mutum hmm? ya ce wai haka ta sauka ayar ka duba usulul kafi nasu aka tarar mujalladi na ɗaya shafi na uku da suka rubuta waftara ya sake kirkiro kuma wata kirkirar ya ce an karɓo an abdullahi ibn sinan an abi abdullahi alaihi salam fi qawlihi walaqad ahidna ila adama ko min qablu fanasiya mu muka sani yace da mu yi alkawari da annabi adam can kafin mu sanya shi aljanna bayan mun sanya shi aljanna muka masa alkawari cewa kare ci ƴaƴan itacen fanasiya sai ya manta wannan alkawarin namu ya bi ya bi shi iblis shi ya ci daga wannan dan itacen to wai shine ne suka ce ga wannan layin gaba ɗaya wai an cire shi wai asalin ayan ita ce walaqad ahidna ila adama min qablu kalimatin fi muhammadin wa aliyin wa fatimata wal hasan wal husain wal a'immatu alaihimus salam min zurriyati eh eh kuduba Allah ne zai ce alaihimus salam alaihimus salam ina fata an ga yawun hatta annabi in Allah ya kira shi a Qur'ani ma inda ke sallallahu alaihi wasallam wai hakika mun yi alkawari ga annabi Adamu min qablu can tun kafin halittansa alkawarin waɗansu kalmomi game da Muhammadu da Aliyu da Fadimatu da Hassan da Hussein wal da limamai alaihimus salam amince Allah tabbata a gare shi min zurriyatihim daga zurriyarsu amma fa nasiya sai annabi adam ya manta da wannan alƙawari annabi adam kafin ya kafin Husaini a san hasan da Husaini da Sayyidina Ali da Annabi tazara da to menene aka ga ma Annabi Adam game da eh, Aliyu da ya manta hmm? waftara ya saki ƙirƙiro wata ƙaryar kuma yace an abi wancan ku duba shi ma eh, usulul kafi wannan fa usulul kafin nan shine kamar sahihul bukhari a wajen ahalus sunna Eh, in ka ji sun kira wannan littafi na? ha na ce usulul kafin nan wajen shi'a yanda suke kaman yanda muke takama da sayul buhari idan aka ce maka hadisi daga sayul buhari ne ka kayi saranda to haka in ka ji sun tabo maka usulul kafin nan an kure an kure kawai ina fata an gane ko yawa suka sake kirkira wata ƙaryan an abi abdullahi alaihi salam fi qaulillahi azza wa jalla fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin ko yawa sai suka ce wai fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubinin ya ma'asharal mukazzibina ya ku taron maƙaryata haisu an ba'atukum risalata rabbi yayin da na baku labarin saƙon ubangiji na fi wilayati aliyin game da shugabancin aliyu alaihi salam wal a'immatu min ba'dihi da limaman da za su zo bayansa za ku san ya makaryatan da suka karyata wannan eh, shugabancin sayidina ali za ku sani da shi sayidina ali da kudin nan man huwa fi dalalin mubin suwaye cikin za ku san suwaye akan bata mabayyaniya a gobe kiyama mabiya sayidina ali da limama goma sha biyu din nan ko kuɗin nan da kuka bi sayidina abubakar da umar da usman eh to gobe kiyama za ku san suwaye akan bata mabayyaniya yan shi'a ne ko ahlu sunna kawai abinda suka ce suke so su ce kenan ina fata an ya ko ahlu sunna kawai kenan wanda ba ku yadda da shugabancin limamai goma sha biyu din nan ba za ku sani ko ahlu sunna da su ‘yan shi'a mabiyan waɗancan ɗin su wane ne a kan ɓata mabayyaniya gobe kiyama bai haka aka saukar da aya amma sabai suka ciccire waɗannan ɗin duka waftara ya sake kirkiran wata ƙaryar ya ce an ahmad ibn muhammad ibn abi nasrin da fa’a ilayya abul hasan alaihi salamu mushafan hmm? in ji ahmad binu amma ah, yake labartawa an abin nasir ya ce abun nasir ne ya ce wai da fa'ilayya abul hasan alaihi salam musafan wai abul hasan sayyidina ali wai sayidina ali ya bani alqur'ani mushaf alqur'ani wa qala amma sai aliyu din yace mun sayidina ali yace mun la tanzur fihi kar ka bude ka leka abin da ke ciki fa fatahtuhu wa qara'tu fihi ni kuma he na bude na karanta kaga shi ma ashe mai saba ma mara da'a ne ina fata an gane ko mara da'a ne ma ya kamata ma kar ma amince da maganansa tunda kai mai da'a ga limamin ka sayyidina ali ya baka ya ce ga wannan ka rike karka ka bude bayan ka bude ma ka saba ka karantawa kai amana ne to ya ni kuma fafata tuhu la tanzur fa ya ce karka duba ciki Yace ce he na duba na bude bugu da kari na karanta laifi uku wai da ya karanta din he ya ga lam yakuni lazina kafaru min ahli kitabi wal mushrikina munfakina hatta ta'tiya umul bayyina yace fa wajadtu sai na samu a cikin ƙur'anin da sayidina ali ya bani wato original ɗin kenan ina fata an gane sai ya ga ashe akwai ƙarin fawajattu fihi isma sab'ina rajula. sai na samu a cikin lam yakunin lazina kafaru din nan sai na samu akwai sunan mutane saba'in min ƙuraishin daga ƙuraishawa da sunayensu da sunayen iyayensu wane binu fulan wane wane binu wane wane wane binu wane wane wane sai da aka jiro sunayen shawa da iyayensu mutum saba'in kala ya ce fa ba'atha ilayya sai can an jima sai sayyidina ali ne ya tura da Allah ya aiko a umbashi wannan qur'anin da na ce ya rike mu ibas ilayya bil musaf turo mu wannan littafin aiko min wannan littafin da na baka nace karka leka kai kuma shi kuma ya me ya leka ya bude ya karanta wai a sace ne kawai yaga wannan to sai ya ashe akwai sunan dan Allah da wani irin qur'ani ne wani ya kashe wayan nan mana ina fata duk wanda zai shiga nan mun sa speaker a waje ga wajen rumfan nan akwai tabarmi akwai menene akwai spika duk ana jin karatun nan da mai waya sai ya zauna a wajen daga nan in ta kada sai yayi ta bishiyoyin nan ke amsa don Allah masallaci ka ai daga kafin ka fito an ce Allahu an sanar da kai Allah ya fi duk abin da za kai ka bashi Allahu akbar already an nuna maka Allah shine mafi girma Allah shine mafi ka aje komai ka yi dropping komai ka zo masallaci kuma duk ruku'i duk movement da zamu sai an maimaita maka Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ko ba haka ba to wai da ya to don Allah da yanzu wannan Qur'anin da suke faɗa mu haddace shi mu ce za mu yi sallan tarawihi sai ka kirgo sunan mutane saba'in da sunan iyayen shi Allahu Akbar Ali bin Abi Talib Usman bin Affan Abubakar bin Sadiq Umar bin Al-Khattab ana kirga har saba'in su mana mai sunayen ina fata an gane ina jin kafin mu sauke ƙur'anin nan da su suke faɗa a tarawihi ko ta hajjuti to ina jin sai mun yi ta karanta izu goma goma a rana ɗaya domin suka ce kusan ƙur'anin 70% ɗin shi abubuwan da aka zare aka zubar babu sanin cikin wannan ƙur'ani to da an mai da nasu ɗin nan kan sai ka yi ta karanta maganganu wani kawai to a listin maka sunaye saba'in sunan mutum da sunan baban shi su maka ne ai ko abi lahab da aka ambata ba a ce bin ne ba tabbar da abi lahabin kawai tabba wa mar'atuhu din ma ba a ce bintu kaza ba amma hammalatul hadabi kai aka ce to da qur'ani fa ba zai haddatu ba ba zai haddatu ba Allah ubangiji sa mu dace na'am sai mu zo waftara ko eh, sai mu zo wa qala la tanzur mun gama wannan yawa ku duba wannan na hudun usulul kafi shi ma ya kamata da su yi la'akari da wannan ma sai a cire saboda babban limami ko da aka ce ku masa da'a ya ce kar ka duba ka duba ka bude har ka karanta sannan ka mayar sannan ka zo ka bayyana wa mutane kuma abin da ka karanta a ciki su sani kai da aka baka amana na fata an gane kun ga in ka duba abun logically ma wannan ya kamata ma a rufe shi tun lokaci kar ma a ruwaito wannan don bai da amana kuma kar a sake karɓar maganin shi saboda sahihul bukhari duk wanda aka same shi da tuhuman ha'inci ko ƙarya malaman hadisi ba sa taɓa karɓar magana ya ce daga manzo Allah a karɓa ba a karɓa domin eh, bai da amana domin akwai conditions da sharuɗa kafin a karɓi ruwayanka na hadisi a karɓa a ce an yadda da shi akwai conditions ku duba ko abubuwa ƙanana na zubar da mutunci kana sharrake a hanya ma ba za a karɓi ruwayanka ba ba a karɓa a ganka a gamji kana tsaye kana cin masara malaman hadisi ba sa kuma idan suka tabbata kolcin ku yana respecting hula da sa hula suna ganin mara hula bai ba sa zubar da mutunci ne to ba sa taɓa riwayan hadisi a wannan society din da suke respecting mai sa hula ba sa ruwaito daga mara sa hula sai mai sa hula domin shi ne wato suke ganin abin zubar da mutunci mabaya mabari ina fata an gane ko abinda zai zubar mai da mutunci ma baya yin shi to zuba a gula a cikin society din ana respecting inta aka ga ba sa taɓa ruwaito hadisi misali idan suka zo suka suka tarar da abinda society ɗinku suke girmama shi a matsayin mutunci to za su duba menene society ɗinku suke respecting din shi in kai yi shi cewa lalle kai mai mutunci ne to za su yi studying in sun ga ka yi saɓanin haka ba za su ma karɓi labarinka ba haka masu hadisai suka sanya waɗannan conditions ɗin da sharuɗa don su tace hadisi ya zamanto daga nagartaccen mutum mai mutunci suke karɓa domin shine suke sa rai ba zai taɓa yi wa annabi ƙarya ba ina fata an gane ba sa karɓan daga ƙasa ƙasa sai na sama da ake kallon shi mai mutunci ne amma shugaba ya ce kar ka leƙa ka leƙa kuma ka fito da shi ka ga jama'a ga abin da ka gani kuma shugabanka ne alaihi salam kuma kuka ce masa ya ce kar ka duba sai kai ka leƙa ko bai maka izini ba kuma ka fallasa duniya abin da ka leƙa ina fata an gane mu a ruwaito hadisi na sunna wannan condemn ne taɓa karɓan hadisin shi na? eh

yadda aka yi tashi eh. kwarai da gaske wallahi in ba ka saula ba da ba za ka yi wuce gaba a duka sallah ba nan society mu na Hausa ba ba za ka bi abin nan ba ko saunda ba za a jawo ka Ba baka daulawa ya baka martaban tsayin abin nan <laughs> ina fata ga nan nan eh, da na taba ga muku wannan ina jin wannan ne na uku ma in na faɗa nan wajen akwai wani ta form one office din nan makarantar form one nan na mata ina akwai wani masallaci babba a wajen a angon sarki nan to tara mun dan fita ta eh, mun je lecture an an ce mu lecture wajen matan haka da makamantan su to irin wanda suke organizing lecture su menene an gama muna sauri za mu je mu yi sallan azahar a wajen muka samu imam ya idar yana zaune yana fuskantar jama'a haka yadda sunna ta nuna shi kenan muka yi alwala to cikin wanda a organizer din kai aka nace wani ya wuce mana sallah na tsaya baya daga an ta da sallah za a fara heli mace kai kai mara hulan nan da yake sallah ko a bashi hula ko ya koma baya ina fata an gane sai aka sai aka dan tsaye da sallah ina fata an gane ko a bashi hula ko ya koma baya mai hula ya zo yayi yawa sai muka ce to aka Allah saka da alheri malam sai na dan wuce gaba haka kasan yan kyamara yan organizer saka yan waɗansu haka an dai sa dogon riga irin na yanzu ta sa sati kai ba komai to haka aka yi aka sallah aka tafi to kaga shi ma wannan ai darasi ne darasi ne respectin culture yana da mutunci kamar inda na sha gaya muku wallahi mun yi karatu a waje din nan mun tafiye-tafiye a ƙasashe daban-daban haka to duk inda ka je sai an roshin kayan mu din nan jamfa wannan dogon riga da hula duk student na duniya na ƙasashe ina ga muku sai sun zo su ce mana da Allah wannan ya za su su samu su ma set kayan mutanenmu ne kai na arewa nan hulan nan da jamfa wallahi muna students na yan rasha ne yan abu na asian countries ne turawa su menene kowa zaka ga a cikin ko yana dan sa kayan su na culture haka amma zaka ga ana roshin na yan Najeriya yan Najeriya kuma na nan arewa eh Allah saka muku da alheri a lokacin mu ci a ah, wannan ai 100 dollar ne ke hada wannan ka san su in za su tambaye ka su ce dala nawa dala nawa ce ka wannan set din mi'a dola mi'a eh. su da sai su dan eh, haɗo su set set set set set set set da huluna da huluna a karya a zo a bada kawai a a babba su ya ce ma mutu ya fito a ciki suna da ban sha'awa amma mu ni ban taɓa ga mutum mai saurin yadda nashi al'adan irin mu yan arewa ina ni ban taba magani ba ne kawai bawu ya ya zubar da naciya ya aro na wani wallahi haji dinnan fa idan aka ji mu al'adar mu fa in kuna tafiya in ka je da matanka kuna can gaba ku masu matan su matan suna biye da ku su kuma al'adan su fararen in kuna tafiya ku uku wannan hannunta a haka a sarkafe da hannun mijinta wannan ma haka wannan ma haka ana tafiya a haka mu ma haika je hai a cewa za a yi wannan ta ga mutum gingirgin haka shi ma wai ko kyau ko kyau malumalu ta farkafe shi ta nan ta rufe ta turo hannunta ita mai za ka rike malumalu ya rufe to shi kullum bai son ya tallata nashi culture shi yana so in ya shiga waɗansu hayya narke shi ya bi su ai ya kamata haɗuwa ce ta duk duniya aya ce ce o oh, ikon Allah mun ga yan Najeriya so kuma abun mamaki culture din su namiji na can gaba matan ne take bin shi da ɗan tazara shi bai son a faɗi nashi mu kuma mun damu ce oh la fararin nan duk inda yake matan shi a makale da hannun shi shi ma a ba mu sun faɗi namu mun faɗi nasu a'a shi hayya ki mu yanzu al'adamu mu in kaɗan sai wani abu haka hai kaɗan samu waje kaɗan zauna ka keɓance ka sha ko ka cinye in ka gama ka tashi su kuma ana tafiya ana ci to mu ma yaka samu namu din yana tafiya yana ci shi ya ga haka ake a duk farare da yake yawanci su suka fi mu yawa to shi bai sun a ci oh mutanen nan su yan najeriya wala duk abin da suka saya za ka ga sun killace sun koma gefe sun ci sun gama sun jefar su tashi su kuma mun koyi su ma sun ga wata aya sun ga wani irin daraci na konson waɗansu a'a su su nemi da sauri da sauri su jefar da nasu su mai ka ga mutum ya sai ice cream yana yana tafiya sannu baba ya ce na'am ya yaro sannu yaro kawai farare sun yi sai har ya jefar da nashi haka kake tarar da mu kake tarar da mu komai Allah ubangi rufa asiri sai mu je nan eh, waftara ko ya sake kirkiran ƙarya shi kulaini din nan cewa ani abil hasan alaihi salam ya ce walayatul aliyin alaihi salam shugabancin sayidina ali alaihi salam maktubatun rubutacce ne fi jami'i suhufil anbiya'i cikin dukkan littattafan da Allah ya saukar wa annaban da suka shuɗe walam yab'atha Allahu rasulan Allah bai taba aiko da wani manzo a nan doron ƙasa ba illa bi nubuwati muhammadin face sai Allah ya ce ma wancan annabin akwai fa wani annabin da zai zo mai suna muhammadu sallallahu alaihi wasallam da abin wasicinsa wacisin menene wasicinsa wacisin eh wasici dai wasiyi abun wasicinsa ko ali ina fata an gane wa duk annabawan da suka zo tun zamanin annabi adam kafin ma annabi muhammadu ya zo duk littattafai da saƙon da allah ya aiko musu ya aiko musu da zuwan annabi da wasiyin annabi sayyidina ali shine wanda aka masa wasiyi kai tsaye bayan muhammadu annabi muhammadu sai shi wa duk littattafan annabawan farko da manzannin farko ba wanda allah ya aiko nan doron ƙasa annabi ne ko manzo ne face sai da aka nusantar da shi cewa akwai wasiyin annabi da zai zo nan gaba shine sayyidina ali ina abun ma yafi karfi ma ya tsaya a qur'ani ma ashe hatta suhufil yawa ka san dalili to dalili kai an ce zalika masaluhum fit taurati wa masaluhum an ce an buga misali da sahaban manzon Allah yace yadda ka gan su gansu ya sujjadan na fadlan min Allah wa ridwanan simahum fi wujuh min athari sujud dhalika mathaluhum fi tawrati wa mathaluhum fil injili sahaban manzo Allah ya kamata su ma to a nuna su waɗannan shi sayyidina Ali ya zarce a taura da injila tun zamanin ma littattafan farko duk annabin da aka aiko ma amma sa bayanin akwai wani annabi da zai zo muhammadu ƙarshen zamani kuma da wasiyinsa sayidina ali ka duba usulul kafi ɗin. waftarau suka ƙara ƙirƙiran cewa annan laha ƙala inda Allah yake ce a cikin suratul insan ko hal'ata alal no eh, la uqsimu bi yawmil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwama yawa can inda Allah maɗaukakin sarki ce eh, eh, eh, la tuharrik bihi lisanaka lita inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi qur'ana sai suka ce a'a wannan ayan ga yanda take inna aliyan jama'ahu wa qur'anahu inna alaina jam'ahu wa qur'anahu suka ce a ba alaina bane sabai ne suka yi distotin wannan wajen inna aliyan jama'a jam'ahu wa qur'anahu sannan fa'iza qara'ahu fattabi'u qur'anahu wai lalle aliyu ne ya tara wannan alqur'an muka tara masa wannan alqur'ani Eh, jama'ahu ko wa qur'anahu sayyidina ali ne aka tara wannan qur'anin a kirjinsa da karanta shi saboda haka fa idza qara'ahu idan sayyidina ali yana karanta shi to fattabi'u qur'anahu ku bi nashi shi qur'anin da yake karanta shi shine original banda wannan wasa ta Allah ce fa idza qara'anahu qara'anahu fattabi' qur'anahu to ana so a nuna ba jibrilu bane yake karanta shi sayyidina ali ne ake nufi domin jibrilu ne mai karanta shi ga annabi shi kuma annabi yana receiving ku duba yanda suka dan canja wannan kalmomi wa qala ayatuhum akwai wani ayatu ayatuhum ayatul lahi shi yasa suke ce ayatuhum dai yawa annuri at-tubrusi shi ma fa muftariyan ala ibnu mas'ud ya kirkire ƙarya ya danganta shi ga abdullahi dan mas'ud wa iyazu billahi radiyallahu anhu da yake shine abdullahi bin mas'ud shine annabi ko ya masa addu'a na musamman na ce Allah ya sanar da shi qur'ani da iya fassaran qur'ani to yanzu kuma sun danganta wannan ƙaryan zuwa gare shi domin ka danganta abu ga wanda ka san dama fannin shi ne ai an fi an shi ko ba haka ba yawa yace yurwa an ibn mas'udin wai an ruwaito daga abdullahi dan mas'ud annahu cewa shi ankara wai abdullahi dan mas'ud ya musanta kaunul fatihati wal mu'awwizatayn min alquran wai fatiha da falaki da nasi ba asali ba ba, ba na qur'ani ba sa qur'ani wai ibnu mas'ud shi karan kanshi masanin alqur'ani mahaddaji wanda annabi ya masa addu'a musamman yayi denying ya musanta cewa fatiha da falaki da nasi ba daga qur'ani suke ba ba qur'ani bane hmm. kun ga muhimmancin su ga mutum ko hmm. wajen neman tsari wajen neman kariya ku duba fatiha sab'an min al-masani wal al azim to suka dauki wannan importance abun nan na neman tsarin nan suka ce asali kwata kwata waɗannan ma ba sa cikin qur'anin da aka sauka kirkiro su aka yi kai sahabai suka yi attachment su amma idan sahabai ne suka kirkiro ai yafi nasu ma daɗi الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين كما سنة كرنتاش to da Allah da karanta wannan da kace walaqad ahidna ila adama min qablu kalimatin fi muhammadin wa aliyin wa fatimata wal hasan wal husayn wal a'immati alaihim salatu min da Allah wani ya fi daɗi ba ka fara littafa sunaye to ashe su in ma kirkiran ne nasu ya fi daɗi sun fi ma wannan iya larabci ke to ballanta na mahasha lillah wal iyazu billah ba haka bane Allah rufa asiri ni fa gajiya nake in ina karanta su wallahi ya unga lokaci yana kin tafiya wallahi ya unga lokacin ya ki tafiya wallahi amma tunda mun kinkimo shi ta san abin da ba na Allah ba ne ba manzon Allah ya faɗa ba ba wata magana ba ce haɗilar da aka gina ta kan littafin Allah da manzonsa ka gani littafin Allah in kana karanta shi ko kana karanta hadisan manzon Allah ko kana karanta maganganun malaman da suka gina maganar su akan littafin da magan ka ji ya fi daɗi wallahi tun ɗazu yana ɗan duba bai yi bane ga bai kamar wanda muka zo karanta shi lokacin ma bai gudu Eh, mun haƙuri an kira sannan an kira ta tawa ana kiran sallah za mu naɗe shi mutum na fila biyu ma a gida ko shafayi da wuturi Allah muje muje waƙalar kashani ko akwai ne hamshakin malamin su mai suna kashani ina fata an gane yace almustafadu yace abinda za a iya amfana da shi min jami'i hadihil akhbar daga dukkan waɗannan labarai riwayoyin nan da suka zo an abi abdullahi an abi abdul an kaza kaza din nan abinda in aka tara shi abinda za a amfana daga gare su wa ghairiha waɗansu su minar riwayat daga waɗansu riwayoyi ma da suka zo min tariki ahlil baiti alaihimu salam ainun kenan akwai riwayoyi da yawa da suka zo ta hanyar ahalul baiti in nutshell suke so su bamu abun in summary cewa innal qur'ana riwayoyin nan suna so su tabbatar mana da cewa yawa kama a garwa shi shi Allah eh a za mu iya karasa wannan portion insha Allah wai abinda kawai waɗannan riwayoyin gaba ɗaya a takaicen takaice abunda za mu amfana daga gare su shine innal qur'ana alladhi baina azhurina wannan alqur'anin da yake tsakaninmu a yanzu laisa bi tamamihi ba a cike yake bane ba a yanda yake bane kama unzila ala muhammadin ba a yanda aka saukar wa annabi muhammadu bane yake bal minhu ma huwa khilafu ma anzalallah daga cikin wannan qur'ani akwai da yawa wanda ya saba wa yanda Allah ya saukar da shi akwai abubuwan da suka saba wa maganganun Allah wa minhu ma huwa mughayyarun muharrafun daga ciki akwai abun da aka girkita aka hautsina shi wa innahu qad huzifa anhu ashiya'un kathiratun daga cikin wannan alƙur'anin namu akwai abubuwa da yawa da aka shafe misali ismu aliyin fi kathirin min almawadi an shafe sunan sayidina ali a wurare da yawa wa minha lafzu ali muhammadin ghairu marra akwai lafazin alu muhammad shi ma an share shi da yawa wa minha asma'ul munafiqina fi mawadi'iha a ciki akwai sunayen munafukai an shashare su su waye munafikan wai yawa da su Umar da su Usman da manya-manyan sahabai da suka yi combine abun nan force suka tunkuɗe sayidina Ali suka hana shi ya zama to shine khalifan farko to in ka ji wai an ciccire su daiwa da yake wai qur'ani zai tona asirin sai ko suka zazzare ina fata an gane ko wa minha ghairu zalik da waɗansu abubuwa da yawa wa annahu sannan suna tabbatar mana wannan ƙur'anin wai laisa aidan ala tartibil marziyi wato ba a yi arrangin ɗin shi kamar yadda Allah da manzansa suka yarda ba suke suka so ba ba haka aka jera shi ba laisa ala tartibil marziyi inda Allah wa inda rasulihi ba a jera shi ba jeranta wanda ta yarda da Allah da manzansa tunda Bible an dakushe shi an jirkita shi da su eh, a taura suna so su nuna shi ma wannan haka ne nan kuma karya ne waƙala al-humaini akwai Khumaini ya ce nahanu ladaina fil qur'ani Khumaini ya ce mu a wajenmu a ƙur'anin da yake wajenmu akwai suratul munafiqun akwai suratul munafiquna amma wa laysa indana suratul kafirun ku duba wai alqur'ani na asali da yake hannunsu babu suratul wai suna su din suratul munafiquna ne kawai yake ana original din amma a namu akwai suratul kafirun qul ya ayyuhal kafirun yace babu wannan asali a qur'ani da yake kafirai yake tabawa su kuma suratul munafiquna in can da yake sahabbai suke nufi su makafiruna da yake su nasu ne wai asali a nasu babu suratul kafirun sai munafiku so suratul a anan a kafiruna da yake cikin wannan fabricating in shi aka yi aka kirkiro aka sa amma ba daga Allah ba Allah bai saukar da suratul kafir wa inda ma su ila yanda aka tambayi ni an sababi adami zikri ismi aliyin akramakallahu in mabiyansa suka ce me hana me dalilin da ya sa wannan qur'anin aka ki ambatan sunayen ali fil qur'ani wan nassu alaihi bil imama sannan me yasa qur'anin bai yi magana specifically game da shugabancin sayyidina ali ba ajaba sai ya bada amsa yace innan nabiyya lalle shi annabi ahjama ala ani turuqi ila al imama wai ba wani abu bane yasa ya sa ya, ya wani abu ba wani abu bane ya magana akan shugabancin sayyidina Ali fil Qur'ani a wannan Qur'anin li khashyatihi wai domin annabi yana tsoro ne an yusaba al Qur'anu min ba'dihi bit tahrif kar Qur'anin a jinkirta shi ba a shi bayan ya rasu ku duba kuma ku duba Allah rufa sai mu karasa wannan portion din ko sai mu tashi a tambaya ta sha uku ta'liqul muhimmu mana yace ga wani dan karin bayani mai muhimmanci fin nususi sabiqati idan muka karanta maganganun da suka wuce shahadatun suna wato tana tabbatar mana da shaidan da malaman shi'a suke tabbatarwa ala annahu laysa li amri a'immatihim wato babu wani abin da ya jibinci al'amuran limamansu wala wasiyatu ali babu wasiyan aliyu radiyallahu anhu duk waɗannan abubuwa idan muka lura za ka ga maganganunsu suna ba da himma da concentration akan abin da ya dame su ba a ambaci fa limamansu ba ba a ambaci sayidina ali ba ba a ambaci wasicin da aka yi na shugabancin sayidina ali ba wa hada yansifu bunyanahum to idan suka ga suka yi shuru a kan wannan a ce ƙur'ani a to z bai yi magana akan shugabancin sayidina ali ba bai yi magana akan limaman su goma sha biyu ba to suna gani fa gaskiya ginin su ya rikito min alqawaid daga tushe falam yakun saboda haka me za su yi to avoid wannan ba wani abun da ya rage a mama shi mazhabi shi'i ko a gaban mazhaban limaman shi'a ba su da wani min maslakin mafita sai dai mafitan shine illal qawla bi tahrifil qur'an idan suka bullo da ce qur'ani nan jirkitacce ne wa nafsuhu kuma an tawaye shi wa ziyadatuhu an ƙara abun da babu a ciki to kaga wannan za su samu daman su lizimta wa awamihim mabiyansu bi hazal itiqad idan suka tusa musu su wannan aqidan cewa alqur'ani nan fa an tawaye shi akwai abubuwan da aka zare da yawa in ka yadda da wannan fa the first step ka yadda qur'anin an jirkita shi an zubar da wani abu ka yadda kuma an yi ƙare kare to idan ka yadda da wannan a farkon mataki to nan gaba inda wani zai tambaye su ta ya ba mu ga shugabancin sayidina aliba ba za su ce yana daga cikin abun da aka cire dama ka yi imani da an cire din kenan sun samu hanyar da za su iya ba mabiyansu ne hujja da fatawa ولهذا شهد إمامهم المجلسي شيسا ونش الإمام سو مجلسي يباد شهد يتبتر كما سبق كما يند يوشي أشان أن أخبار تحريف القرآن لا بارون da suka tabbatar da jirkita alkur'ani indahum a wajensu la taqillu an akhbaril imamati ba su wuce labarin shugabancin sayyidina ali ba wa annahu idza lam yathbut at-tahrif idan ba a tabbatar da cewa qur'anin a jirkita yake ba to kaga ba za su iya tabbatar da shugabancin sayyidina ali so idan kai da qur'anin nan misali an jirkita shi an rage to kaman ka tabbatar da qur'anin kenan ya tabbatar da shugabancin sayyidina ali amma in baka yadda da cewa qur'anin nan ba a jirkita shi ba ba a tawaye shi ba to babu ambaton shugabancin sayyidina ali kenan a ciki babu ambaton limaman su a ciki to kaga ba su da hujja to shi yasa suka bullo da wannan za su rika daukan ka step by step ka yadda da wannan alqur'ani asalin shi ma ba muhammadu za a saukara ba ali ne eh na imani ka yadda da sahabai dukkansu sun kafirce bayan mutuwan annabi eh to suwa su yi compiling qur'ani usman ne yaushe ya compiling din shi bayan mutuwan annabi kuma da ka yadda kan duk sun kafirce eh to zuwa ya compiling alqur'ani kenan kafiri ko ku gane yanda yawa yanda suke daukan mutane step by step mabiyansu ina fa Allah ubangiji rufa mana asiri wala yathbutu ghayruha min aqaidihim shi'a babu wani abin da zai tabbata na aqidun shi'a idan har baka yadda da cewa qur'ani ba a jirkita shi ba amma in ka yadda qur'ani an jirkita shi ka yadda kuma an share wani abu to tabbas za ka yadda da aqidan shi'a cewa idan aka ga babu kaza nasu din nan to yana cikin abin da aka cire din kenan وقد أصاب المجلسي فت... Lamyaka. babu inda aka jirkita alqur'ani wa mas'alatul imamati lam tathbut mas'alar limancin sayyidina ali bai tabbata a qur'ani ba war raj'atu kadhalik haka na ce limamin su in ya mutu yana iya dawa kamar yadda annabi isa kiristoci suke cewa ya mutu kuma yana dawa a duk eh, rana ista ista abin nan ko yawa yaushe yake dawa kai ran juma'a ko oh, to good friday fa shi ba an ce ya tashi kwana uku ba ok ranar sunday ya tashi ok ok monday monday ya hau sama to su masu su daga imanin limamin su in ya mutu yana iya dawa limamin su shine arraja'atu wa ghayruha man harafa bihi shuyukh al-mazhab shi'i da waɗansu abubuwa da yawa wanda shehunan shi'a suka karkatar da shi wa sadaqa Allahu al-azim Allah ubangiji yayi gaskiya inda yace wa ma kana hadha al-qur'an wannan qur'ani ya fi karfi a ce an yuftara kirkiran shi aka yi min dunillahi a ce wani Allah ne ya kirkire shi ƙarya ne walakin sai dai tasdiqan ladhi bayna yadayhi qur'ani nan mai gaskata littattafai da tarihin annaban da suka shuɗe wa tafsilal kitabi littafi ne mai rarrabe komai ya fayyace shi Larai ba fihi kuma min rabbil alamina babu tantama babu kokonta wannan qur'ani kai tsaye yazo daga wajen Allah am yaquluna iftarahu ko suna cewa an kirkire shi ne to idan suna ganin an kirkire shi ne qul fa'atu bi suratin mislihi ku kawo sura ɗaya irin na alqur'ani kuma wada uman istata'tum min dunillahi ko ku kira wanda duk za ku iya koma bayan Allah ku karanta masa suran kuma ya ce muku tayi daidai da alqur'ani in kuntum sadiqin ai conference na duniya mana su da suka kawo waɗannan suran suratul walaya na sayyidina ali suka ce na qur'ani ne in sun isa su gayyato conference na duniya gaba ɗaya rikakkun masana larabci da balaga da nahu su zo su karanta wancan suratul walaya din nan su ji cewa za a yarda cewa irin qur'anin Allah ne in kuntum sadiqina Allah ce inda gaske suke su yi mana ba za su yi ba Allah ce to wa illan taf'alu wa lan taf'alu fattaqu an-nar allati waquduha an-nasu wal hijara uiddat lil kafir su ji tsoron wuta kawai inji Allah to Allah ubangiji ya sa mu dace amin ya rabbal alamin dan akwai mai panadol mai bani Allah ya shi kwai kilabu